wannan ita ce gudunmuwata kan abin da na sani ta yadda 'yan ta'adda na boko haram ke kai hare-hare da kuma hanyoyin da suke bi wurin kai waɗannan hare-hare na ƙunar baƙin wake daga ƙarshe da shawarar da zan bada. na farko dai su 'yan ta'addan nan suna da ƙungiyoyi daban-daban da suke gudanar da ayyukansu da ke janyo har a gudanar da harin ƙunar baƙin wake babba a cikinsu ita ce majma'u tabjar wanda aikinta shi ne ta gurɓata halaye da cusa wasu aƙidu a cikin zukatan waɗanda ake son su kai harin ƙunar baƙin wake musamman yara maza ko 'yan mata suna nuna masu cewar duk wanda ya mutu ta hanyar ƙunar baƙin wake yana da lada subhanallahi ita wannan ƙungiyar ta majma'u tabjir tana ƙarƙashin jagorancin riƙaƙƙen ɗan ta'addan nan wato musa abuja musa abuja mutum ne mai yau wanda duk yadda ka yi da shi ba ya taɓa yadda ka ɗauki hotonsa har yanzu babu wanda ke da hoton musa abuja kuma shi ke wakiltar abubakar shekau a ɓangaren masu kai harin ƙunar baƙin wake na biyunsu shi ne abu darda wanda ake yi wa lakabi da suna moni kuma shi ne ɗan ta'addar da aka ba da musanyarsa don a sako 'yan matan chibok kuma babban aikin abu darda yana farawa da zaran an kammala gurɓata zukatan waɗanda za su kai harin ƙunar baƙin wake wato abin da ke faruwa a nan shine bayan an kammala tantance waɗanda aka gurɓata wa tunani da ba su horon yadda za su kai hari sai musa abuja ya kira wasu ya miƙa su ga abu darda daga nan sai ya faɗa musu wuraren da za a kai hari kamar yarda abubakar shekau ya umarta abu darda mutum ne da ya san kowane lungu da saƙo da ke yankin arewa maso gabashin najeriya kuma aikinsa shine ya fito da waɗanda za su kai harin daga daji zuwa wuraren da aka sa su kai wannan hari wani lokaci ya taho da su a ƙasa wani lokaci kuma bisa babura kuma ya san hanyoyin da za ya bi don kaucewa jami'an tsaro da ke kan hanya kuma ba zai taɓa bin kan hanyar mota ba sai dai idan zai ƙetara ta amma ya san hanyoyin da zai bi na daji har ya kai inda ake son kai hari da zaran sun shiga gari sai ya rabu da 'yan ƙunar baƙin waken nan da ya taho da su ya sanya su a gaba yana biye da su a hankali har su kai inda za su kai harin da zaran sun kai hari sai abu darda ya koma cikin daji ya fada wa musa abuja cewar an yi nasara ko aka san haka shi kuma sai ya fada wa abubakar shekau daga nan sai ya umarci a saki faifan bidiyo da kungiyar za ta nuna ita ta kai wannan hari. to babban abin takaici a nan da abin damuwa shine wai a ce cikin al'umma akwai masu taimakawa 'yan ta'addan nan da rahotannin sirri wani lokaci ma su ke ba 'yan ta'addan nan sunayen wuraren da za su kai hari kuma su riƙa gaya musu lokuta da wuraren da ya kamata su bi gudun haɗuwa da jami'an tsaro idan za su je wuraren da za su kai wannan hari. shawara a nan ya kamata jama'a musamman waɗanda ke kusa da wuraren da 'yan boko haram suka fi kai hari su zamantu masu sanya ido kuma su tabbata duk wani bako da zai shigo cikinsu sun bincika sun gane me ya kawo shi da me ya zo musamman waɗanda za ku rika gani wani lokaci tare da yaro ko yarinya suna tafiya haka kuma ya zama wajibi al'umma su sanya ido ga duk wasu hanyoyin da ke shigowa cikin garuruwansu da unguwanninsu musamman da daddare ko kuma da sassafe ya zamanto kuma akwai jama'a musamman matasa 'yan sa kai da za su rika sintiri ga hanyoyi da wasu mahimman wurare kuma sai malamai sun tashi tsaye wajen yin wa'azi na illar ta'addanci da nuna wa jama'a gaskiyar cewar duk wanda ya kashe kansa musamman ta yin ƙunar bakin wake to ya mutu kafiri kuma wuta za ya shiga ba kamar yadda ake nuna musu ba cewar wanda ya aikata ƙunar bakin wake zai samu lada akwai buƙatar a riƙa wayar da kan jama'a kan illar ta'addanci musamman yankunan da ke da yawan 'yan boko haram ya kuma zama wajibi a samar da masu sanya idanu na sirri da za su riƙa leƙowa da jin bayanai da duk wasu za su riƙa yi kan aikata ta'addanci kuma su bayar da rahoton bayanan da suka ji cikin lokaci don ɗaukar mataki haka kuma jama'a su zamanto suna lura da junansu da suke mu'amala da su musamman a wuraren da jama'a ke taruwa kamar masallatai makarantu coci-coci da wuraren da ake bukukuwa kuma a sanya matasa su rika binciken duk jama'ar da za su taru a wuraren da muka lissafa a sama musamman a wuraren da ke da yawan 'yan boko haram kuma a dukufa wajen yin addu'o'i ga allah subhanahu wa ta'ala. ya tona asirin masu aikata wannan bala'i da masu taimaka musu. Allah ya karbi mu amin.